wannan hudu ba ta mu ta yau bayani ne dangane da tambayoyi da yawa da mutane suka riƙa yi kuma ba su gushe ba suna yi dangane da mawkifin addinin musulunci da shari'arsa dangane da wata ƙadiyya wadda ta zama ruwan dare gama duniya wadda ta taso daga hukuncin da babbar kotu ta yi a abuja a farkon makon nan dangane da zartar da hukuncin kisa akan wata mata maryam sanda da aka gabatar da ƙadiyarta a gaban kotun da tuhumar kisan mijinta shekara biyu da suka gabata wannan hukunci tun kafinsa tun lokacin da aka aikata wannan aika aika da ya jawo mutuwar wannan bawan Allah ya jawo kace nace mai yawa da ɗumamar yanayin maganganun mutane ko dai a kafofin sada zumunta ko kuma a majalisu ko kuma ma har da maganganu na malaman addini maganganun da suka fi ɗumama wannan yanayi sun haɗa da me ya jawo wannan matar ta aikata wannan aika-aika maganganun sun haɗa da menene zai zama sakamakon kotu idan aka gabatar da ita ko bayan an gabatar da ita a gaban kuliya sanabu na uku shine yanzu bayan hukuncin ya tabbata shin yaya wannan hukunci yake a mahangar addinin musulunci yaya matsayin wannan matar a yanzu yaya matsayin addinin musulunci akan irin wannan hukunci sannan kuma yaya matsayin addinin musulunci akan irin nau'in zartar da hukuncin da za a mata kamar yadda kuka sani dai wannan mata bayan gabatar da hujjoji da kuma abubuwan da kotu take bukata wanda aka tafka wannan shari'a tun daga shekara ta 2017 ya zuwa yanzu kotu ta tabbatar da wannan laifi akan wannan mata cewa ita ce ta kashe mijinta da hannunta da aka kotu ta zartar mata da hukuncin kisa ta hanyar rataya to abin tambaya a nan da mutane suka rika tambaya sai na ga akwai fa'idar cewa abubuwan da suke ciki mai amfani gare mu mu sa shi a cikin hudu ba sai kowa ma ya amfana ba mutum ɗaya ko biyu da suke iya bugo waya suna tambaya akan matsayarsa ba da matsala ce da ta shafi ƙasa baki ɗaya da kuma kowa a matsayinsa na ɗan ƙasa kuma musulmi yana da ta cewa ko alal akalli yana bukatar sanin menene matsayin musulunci akan wannan abu na farko kafin mu zo ga fadar menene matsayar musulunci akan wannan hukunci zan fara da yin amfani da wannan dama wajen nuna ko fassara ayoyin da muka kawo a cikin wannan hudu ba a cikin larabci waɗanda suke nuna girma da munin kisan kai a musulunci kashe mutum da raba shi da wannan duniya shine laifi mafi girma a wurin Allah in bayan laifin shirka ko kafirci ga Allah babu wani laifi da yake da girma a wurin Allah bayan kafirci wa Allah sama da yin sanadiyar mutuwar wani da gangan Allah maɗaukakin sarki ya girmama wannan laifi inda har yake cewa duk mutumin da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya ko rai ɗaya a wannan duniyar to kamar ya yi sanadiyar mutuwar dukkan jinsin bil'adama ne gaba ɗaya duk mutumin kuma da ya taimaka wajen rayar da wata rai guda ɗaya to kamar ya taimaka ne wajen rayar da dukkan al'ummar bil'adama gaba ɗaya man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a wannan ayar ta ishe mu izina da wa'azi akan cewa ba batun tunawa da menene sakamakon da zai faru da kai in an kai ka gaban kotu ba ba tare da tuna za a kama ka ko ba za a kama ka ba ba tare da tuna in an je za a samu damar kare ka a kori karar ko kuma za a tabbatar maka da hukuncin ba ba tare da la'akari da cewa in an zartar da hukuncin zai tabbata har a aiwatar ko za a zo a yafe maka ba a'a ka yi la'akari da tunawa da girman haƙƙin a wurin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa musamman idan ran musulmi ne ka yi sanadiyar salwartar ransa a wurin Allah wannan ran musulmin yana da tsada a wurin Allah sama da girman ɗakin Ka'aba wai yana nufi gara ka ɗauki diga ko ka ɗauki wato mota ka je ka nufaci ɗakin kaba ka rusa ɗakin gaba ɗaya kan ka kashe ran musulmi guda ɗaya ya kake tunani da abin da Allah ya yi wa abraha lokacin da ya shirya cewa zai zo ya rusa ɗakin ka'aba bai iso ga ɗakin ka'aban ba fa amma niyyarsa kawai ta sa Allah arsala alaihim tairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul idan laifin wanda ya niyyar rushe ɗakin Ka'aba sakamakonsa kenan a wurin Allah da shi da dukkan rundunarsa a turo tsuntsaye tun daga min indillahi su zo su jefa musu tsakuwa daga cikin wuta gaba ɗaya a hallaka su to yaya kuma ga wanda yayi niyyar zai kashe ɗan adam kuma har ya samu damar aiwatar da niyyar tasa Allah ya kare mu shi yasa a musulunci in dai kana so ka zauna lafiya da Allah a wannan duniyar kuma ka je lahira ka yi tsammanin samun rabo ko min tarfinsa wallahi karka yarda ka je gaban Allah akwai haƙƙin jinin bil adama a hannunka wannan na farko kenan abu na biyu shine yaya ƙarin munin al'amarin zai zamo idan ya zama na wanda kai sanadiyar salwartar ransa wani ne wanda ya amince da kai idan aka samu kisan kai tsakanin ɗan fashi da mai kuɗi ko ɗan ta'adda da mai son zaman lafiya za ka ga kamar alaƙar dama akwai munasaba amma ina alaƙa tsakanin miji da mata a ce a samu kisa ina alaƙa tsakanin ɗa da uba ko kane da wa a samu kisa ina alaka tsakanin makoci da makoci a samu kisa ina alaka tsakanin abokin sana'a da abokin sana'arsa wanda suke hulɗa ko ta kasuwa ko ta makaranta yayi hanyar da zai yi salwantar ransa ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar hada baki da waɗansu 'yan ta'adda su je su kashe shi ko kuma ta kowace irin hanya a ce mutumin da ka amince masa ne wanda baka tsammanin zai iya cutar da kai wanda in ya ga sauro a jikinka zai kaɗe maka shine zai yi sanadiyar da ranka zai fita to ya kamata wannan ya zama izina a gare mu jama'a kisa kisa ce amma kisa hawa-hawa ne wajen laifi laifin mutumin da ya kashe wani dama abokin gabansa ne yana da bambanci da laifin da mutumin da yake da amana tsakaninsa da shi kuma ya kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ce ranar kiyama zan yi husuma da ni da mutane uku mutane uku a ranar kiyama abokan husuma ne zan ja da su a ranar kiyama ɗaya daga cikinsu shi ne rajulun utiya bi sun magadar mutumin da aka bashi wata amana da sunana aka amince masa ko akan dukiya ko akan rai ko akan jini ko akan mutunci sanan shi kuma ya ha'inci wannan amanar ya tozarta amanar ya yi yaudara ta inda ba a tsammani shi kuma ya fito to wane ne ya yi aure ba tare da amfani da sunan Allah ba fa mu hunna bi amanatillah furuja hunna bi kalimatillah da kalmar Allah aka zo aka hada aure tsakaninka da ita ka yi sanadiyar mutuwarta ko ta yi sanadiyar mutuwarka akwai jarima da ta wuce wannan girma wani irin laifi ne dan Allah mutum zai cancanci sakamakonsa ya zama ya bar duniyar gaba daya ai babu abin da mutum zai iya maka ya cancanci ka sa ya bar duniyan nan sai dai in shi ma ya sa ka bar duniyan ne shi kuma ka gaba kai ne za ka iya ramawa da kanka ba ko mutumin da yake da kokarin ya sa ka bar duniya ya ka maka hari yi kokarin kare kanka shi ka kashe shi wannan shi ne kaɗai amma shi ba ranka yake nema ba ko mene ne laifinsa a duniya bai cancanci shi ka cire ransa ka raba shi da wannan duniyar ba ya kamata jama'a mu yi hankali shedan fa ba hujja bane ga mutum da uzuri ya ce shedan ne ya sa shi kaza shedan kana ganin shedan ne akwai wanda shedan ya taba zuwa ya kwankwasa masa kofa ya ba shi wasiƙa ya ce ka aikata abu kaza ne zai kai a sanadiyar kishi ko a sanadiyar miji ya aikata laifi kaza ko ba a ce na aikata wanne ya zama sakamakonsa shine kisa muna ta jin wannan rahotanni yanzu a Najeriya abu ya zama ruwan dare ga duniya a daidai makon da aka yanke hukuncinta a daidai makon kuma aka sake samun wata kuma a jihar katsina ita mata sake yi ina za mu je ne don allah a ƙasar nan abubuwan da da ba ma taɓa tsammani ko a labari masu rubuta tatsuniya za su rubuta irin haka ya faru a najeriya mace ta kashe mijinta mace ta kashe ɗan kishiyarta mace ta kashe kishiyar miji ya kashe matarsa waɗannan abubuwa da wallahi ko a tatsuniya ba ma jin tatsuniya a irin tunda tatsuniya a gari ko drama takan yi wafaka da abin da ake a gari ne ba mu saba jin drama irin wannan ba a ƙasar nan ina za mu je jama'a yanzu ya nuna maza suna jin tsoron in za su yi aure yanzu a madadin ka tsaya kana binciken mata yaya tarbiyarta yaya wane ne yaya wane ne tana da cuta ita ma tana binciken a ji a duba kanjamai zuba wannan bane fa ana binciken cewa in za ta zo ya ta iya tsara da wuka ko ba ta iya ba wanzu ya zama har in za a yi drama sai ana dramar mutumin da zai zo da bindiga da wuka shi ma yana kwana da ita a ƙarƙashin matashinsa matar tana motsi sai ya ciro shi ma in ta zaro nata shi ma ya zaro yanzu abinda muka kai kenan al'umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to an dai gama Allah shi ya san abin da ya faru a ƙarshe dai wannan kes ɗin na ita maryam kotu ta gama shari'arta kuma ta zartar mata da hukuncin kisa ta hanyar rataya tambaya ta farko ita ce menene matsayin addinin musulunci akan wannan shari'a wannan shari'a akwai abubuwa guda uku da suka dace da shari'ar musulunci a ciki akwai abubuwa guda uku da suka saba da shari'ar musulunci a ciki abu na farko da ya dace da shari'ar musulunci a ciki shine ya dace da manufar addinin musulunci da shari'ar addinin musulunci ta tabbatar da adalci shari'ar addinin musulunci tana tabbatar da adalci akan in kayi laifi a maka hukunci to wannan shari'a ta dace da matsayin addinin musulunci na cewa wanda ya yi shi ma a masa wannan mata an tabbatar a kotu cewa ta yi kisa kotu kuma ta tabbatar da a yi mata irin abin da ta yi wannan ai wata hanya ce ta adalci to wannan ya dace da shari'ar Allah abu na biyu shi ne wannan hukunci ya dace da shari'ar musulunci cewa yana daga cikin zawajir hanya ce ta deterrence hanya ce da za a hana ci gaba da aukuwar hakan kamar yadda Allah madaukakin sarki yace a cikin ayat da muka karanta walakun fil qisasi haya akwai rayuwa a gare ku a cikin tabbatar da qisasi in wani yayi a masa idan wani ya kashe wani sai shi ma aka kashe shi ko ma ta wata irin hanya ce shi ma dai ya ga an kashe shi kamar yadda aka kashe kamar yadda ya kashe wani to zai hana na gaba shi kuma ya kashe wani don ya san shi ma za a kashe shi kowace irin shari'a ce in tana tabbatar da wannan ta dace da mawkifin addinin musulunci na cewa ana hana aikatuwar laifi ta hanyar idan ka ga an yi wa wani to kai ma za ka ɗauki izina kar kai ma a maka irin haka saboda kowa ma baya so ya mutu har wanda ya kisa shi ma baya so ya mutu kwaɗayin rayuwa ce ma take sa shi ma wani ya kashe wani to wannan rayuwar tasa da yake kwaɗayin ya raba wani da ita shi ya ci gaba da rayuwa shi ma sai a raba shi da ita to wannan yana sa wani shi ma ya samu damar da zai ci gaba da jan numfashi shi sa Allah maɗaukakin sarki ce a cikin kisasi akwai rayuwa gare ku maganar fakhruddin razi a cikin tafsirinsa mafatihul ghaib mafatihul eh, mafatihul yake cewa ai Allah ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa wani zai iya cewa yaya ka kashe wani an kashe ka kuma a ce akwai rayuwa ya zama kamar tambayar Mahatma gandi kenan a kan musulunci ya ce shari'ar musulunci ta retaliation ai ƙara kashe mutane ne in ka kashe wani aka kashe ka da mutum ɗaya aka kashe in aka kashe ka zama an kashe mutum biyu ana ta rage population ana da kalli in ka kashe kai a barka kaga an yi saving in life ɗaya sannan har yake cewa idan an ce eye for eye in ka makantar da wani kai ma a makantar da kai ya ce an ci gaba ka duk duniya za su zama makafi to gara kai in ka makantar da wani a barka kaga ɗaya makaho kai kuma kana gani to musulunci amsar da yake bashi a nan shine wannan magana ce ta hauka so da in ka ce idan an kashe wani saboda ya kashe wani za a yi ta kashe mutane don haka wanda ya kashe wani shi a bar shi kenan kana so dukkan mutanen kirki su mutu sai a rage saura mutanen banza e mana saboda duk mutumin kirki shi ba zai attempting ya kashe wani ba mutumin banza kuma zai nemi ya kashe shi to duk mutanen kirki za su kare sai zama saura irinsa shi gandin abu na biyu shine in ka ce idan an cire idon wani saboda ya cire na wani duk zamu zama makafi shi kenan sai zama duk mutanen kirki za zama makafi sauran mutanen banza su kuma suna gani da kowane mutumin banza in ya ga idon mutumin kirki yana da arhaji je tsiyaye shi kuma ya san nasa idon zai zauna sai zama saura zuwa masu gani mutanen banza za su iya rike duniyar to wannan ya dace da tsarin Allah madaukakin sarki cewa in kaga an yi maka in ka wa wani kai ma ai maka kuma wannan shi yake tabbatar da rayuwa shine yake cewa fuskar amsa ita ce idan ka ji tsoron in an kashe in ka kashe wani za a kashe ka to za tsaya ba za ka kashe wani ba don haka kai an ceci ranka ai saboda in ka kashe shi kai ma yanzu da ka mutu to tunda ka bar shi kai ma ka samu ranka ya tsaya kaga ka samu rayuwa sannan shi ma kuma ya samu rayuwa dukan ku biyu kun samu sannan dangin kuma sun samu domin in ya kashe ka ai in ka kashe shi shi kuma yan uwansa suka kashe ka yan uwansa yan uwanka za su bari ne za a ci gaba sai zama duk duniya ma an dinga mace mace kenan wannan shi yasa sai Allah ya ce walakum fil qisasi haya sai amma ya ce ya ulil albab ya masu hankali ba kowa ne yake da hankali ya gane wannan ba sannan kuma ya dace da musulunci ta hanyar abu na uku Shi ne wannan matar an ba ta cikakkiyar dama ta kare kanta ba haka kawai aka zo lokaci ɗaya kamar yadda mutane suka yi ta hayaniya a lokacin kawai suna jira su cire a cire hukunci kawai a ce a ja fille mata kai amma a tsarin musulunci ai sai an ba ta faya hiyarin sai an zo an yi ta shari'a a ji nata a ji hujjojinta a ji lauyoyinta a ba ta dama ta kare kanta an yi ta wannan na tsayin shekara biyu kaga wani an ba ta cikakki haka tsarin shari'a musulunci ma yake ba daga an zo an ce wani ne ya kisa hayaniyar mutane ta sa a yi ba kamar yadda mutane ke yi cewa an ce wani ya yi kaza a bishi kawai sai a ji a kashe ko a ji a kona wannan tsarin ya saba da tsarin musulunci tsarin musulunci shine sai an kai mutum gaban kotu ita ta yi bincike na diddigi sannan a ƙarshe in ta tabbatar ta tabbatar saboda in ka ce za a bar doka a hannun mutane daga an gawa ne ana zargin ya yi kaza daga an gawa ne ana zargin ya zagi annabi kawai sai a ji a kona shi a kashe shi a yi kaza wannan zai sa ba za a samu doka da oda ba to komi a bi tsari to wannan tsarin da aka bi ya dace da tsarin addinin musulunci waɗannan abubuwan guda uku su suka sa wannan shari'a ta dace amma kuma ta saba da tsarin shari'ar addinin musulunci ta fuska guda uku abu na farko shine wannan shari'ar ba shari'ar Allah bace Allah madaukakin sarki ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi saboda wannan ayar ne yasa aka yanke mata hukuncin kisa ba saboda wannan ayar bane to duk dokar da ba a ɗora ta akan saboda shari'ar Allah ne ya ce a yi ba ba shari'ar Allah ba ce ko da ta dace da shari'ar Allah to shari'ar Allah ita shari'ar addinin musulunci ba ta yin halin hankaka wai mai da ɗan wani naka shari'ar da ba ta ba ruwanta da ita don haka wannan ba shari'ar musulunci ba ne ko da ya dace da yadda dama a musulunci haka za a mata amma in ba da sunan musulunci aka yi ba to ba shari'ar musulunci ba ne kuna fahimta da kyau shari'ar musulunci ba ta je an yi shari'a a gefe ya dace da nata sai ta ce wancan nata ne a'a wancan dai ya dace da nata amma nata daban tambaya ta biyu ita ce mutane da suka yi ta tambaya cewa shin yanzu nan matar domin in an yi shari'ar musulunci aka zartar maka to ya zo maka kafara idan mutum ya yi zina aka jefe shi ya zo masa kafara mutum ya yi zina aka masa bulala ya zama masa kafara ko bai tuba ba laifin ya tafi kenan ana fahimta ballantana kuma ya hada da tuba mutum ya kashe wani aka kashe shi shikenan in dai da shari'ar musulunci ne sannan shi kuma ya mika submission ga, hukuncin Allah wa yusallimu taslima ya yarda da hukuncin Allah aka yi masa shikenan ya zama masa kafara in an je lahira kuma ba za a sake dauko maganar ba ba ya kashe wani shi ma an kashe shi ba ba yayi kaza an masa ba magana ta kare ya yi sata an cire masa hannu to an je lahira ba maganan ya biya kuɗin tunda an riga an cire hannu magana ta kare to amma shin ita ma yanzu wannan kafara ne baya zama kafara sai in ya zama shari'ar Allah ce wanda kai kuma wa yusallimu taslima ka miƙa wuya ga shari'ar mu kuma ba a miƙa wuya ga wata shari'a ce shari'ar Allah wannan kuma mun ce a farko ba shari'ar Allah bace, don haka ba zai zama mata kafara ba sai in ta tuba don yanzu wannan matar shawara a gare ta ita ce in har za a zartar mata da wannan hukunci misali tunda tana da damar da za ta ɗaukaka ƙara in ma bayan an ɗaukaka ƙara duk abin da za a tabbatar kenan to wajibi ne a kanta ta yi ta tuba Allah kuma zai yafe mata in ta tuba tubanta shine zai zama mata kafara amma ba wannan hukuncin ba babu wani laifi a musulunci da in ka tuba Allah ba zai karɓa ba in dai ka cika sharuɗan tuba wani ya kashe mutum ɗari ma an yafe masa ballantana ita don haka in ta tuba tuba na gaske tsakaninta da Allah to Allah zai karbi tubanta kuma zai yafe mata muna kuma fata Allah ya yafe mata amma wannan shari'ar ko an yi mata ba zai zama mata kafara ba sannan sai kuma ya saba da shari'ar musulunci ta fuska ta uku shine wato a shari'ar musulunci ana la'akari da haƙƙi ɓangare biyu haƙƙin wanda aka yi wa da kuma haƙƙin wanda ya yi amma a wannan shari'a tata an lura da haƙƙin wanda aka yi wa ne kaɗai ba a lura da haƙƙin wanda an yi la'akari da wani ɓangare ne ba a yi la'akari da wani ɓangare ba na farko ba a yi la'akari da haƙƙin wanda ya yi ba ita ba a yi la'akari da haƙƙinta ba ta ko ta ina a matsayinta na mai laifi a musulunci har mai laifi ma yana da haƙƙi ku lura da kyau shi yasa shari'ar musulunci kowanne ake la'akari da proportion din gwargwadon laifinka gwargwadon irin yadda za a maka hukunci a kai inda za a bari ba a yi la'akari da mai laifi zalla ba ba a yi la'akari da hadda haƙƙin mai laifi ba akwai mutumin da in ka ji satar da ya zaka ce wanda ya kamata a fille masa wuya ne haka ne amma duk da ka a musulunci komin abin da ka sata me za a cire hannu kadai inda ba don ana la'akari da wannan ba da wanda ya saci biliyan 100 da wanda ya saci naira 16,000 duk hukuncin su ɗaya ne hannu ne ko za a yanki kaga an yi la'akari har da ɓangaren haƙƙinsa ba a yi la'akari da mai kaya zalla ba ana kuma la'akari da haƙƙin mai kaya shi ma ta hanyar bayan an biya shi kuma ya ga cewa an yi wa wani abu kaza inda za a yi la'akari da shi kaɗai ne to in kai ne aka maka sata wani lokaci ko slippers aka sata ma in ka gani haushin da kake ji zaga kamar wani ya mutu in ka ga mutum yana jin tausayin barawo to shi ba a masa sata ba ne. amma in shi aka masa ko allura ka zo ka samu ka ajiye aka ɗauke za ga inda kai ne aka bar doka a hannunka za ka yi fiye da yadda shari'ar musulunci ta ce a cire hannu kawai ba shi sa ake kona mutane da taya ba to a wajen kisa ma musulunci yana la'akari da haƙƙin wanda ya kisan yana la'akari da haƙƙin wanda aka kashe shi yasa ce walakum fil qisasi haya lakum gaba ɗayan ku ne da wanda za a kashe da wanda ya kashe da wanda da ƴan uwan wanda ya kashe da ɗan uwan waɗanda aka yi wa kisa duk suna da haƙƙi a ciki a cikin wannan shari'a ita an zartar mata da hukuncin kisa amma ba ta da haƙƙin da zai iya jawowa wata hanya ta sa don ta yi ta ihu ko ta yi ta neman a yafe mata 'yan uwan ko da sun ce sun yafe magana ta ƙare sai an kashe ta amma a shari'ar musulunci waye zai fi jin zafin wannan kisan su ne 'yan uwansa iyayensa da sauransu da kuma ma ɗan da suka haifa ai akwai ɗa a tsakaninsu to sai ai la'akari da waɗannan mafa suna da haƙƙi duk kisan nan da za a yanzu shi ya riga ya tafi za a yi gwanin waye wasu waɗannan to in su suka ce sun yafe to da ta sha kenan a musulunci idan mutum ya kashe maka ɗan uwa da gangan ku ne kuma auliya uddam auliya ulmaktul da iyayensa da yan uwansa da ƴaƴansa sai kuka haɗu sai kuka ce ku yanzu akan a kashewa ne a biya ku kudin diya kawai sai a yi lissafin diyatul mughallaba sai a ce nawa ne sai a biya shikenan magana ta kare a madadin a kashe ka kuwa ko nawa ne in kana da shi zaka biya in baka da shi ma zaka nemo akan a ce ka mutu to musulunci sai ya kara gaba ya ce in suka ce diyar ma sun yafe shikenan magana ta kare faman ufiya lahu min akhihi shaikun Allah ya ce duk wanda yan uwan wancan tunda duk da ya yi kisan na har yanzu ne ɗan uwansa ne a yi a musulunci in suka yi tunani cewa ya yayi nadama sai suka yafe masa laifuka nawa ne muke yi wa Allah Allah yafe mana to ɗan adam shi ma lokacin da ka masa kisan zai rinka ji a kashe aiwaye waye amma aka kwana biyu kuma ɗan adam zuciyarsa in ya tuna sai ga ya sauka sai ya yafewa to amma a wannan shari'ar fa ita ba magana yafewa kwata kwata magana ta kare saboda ba haƙƙin su bane haƙƙin hukuma ne to amma hukuma aka yi kisan nan don Allah hukuma ba ta ma shigo abin ba sai da aka ɗauka aka kai mata to a musulunci ba hukuma kaɗai ake la'akari ba har da wanda ne zai ji zafin hukuma ita ba za ta ji zafi ba ina ruwanta to idan su suka ce sun yafe shi kenan shi sa a ƙasar saudi arabia da ake shari'ar musulunci ta hanyar kisasi mun taɓa zuwa wani kallo na kisa da za a yi aka je an zo an kawo mutumin da ya kisan shi ya kashe wa wannan ubaɗin ɗansa abokinsa ne suka yi mushajara akan wani abu sai ya kashe shi baban ya ce dama kuma a shari'a za a yi ta tambayansa ne kana so a kashe eh shikenan baban ya ce a kashe shi shi ma yadda ɗana ji shi ma ya ji aka zo aka kawo shi an yi layi muna ta jira mu ga an fille kai an zo an gama karanta ayoyi hauni ya ɗaga kai kuma uban kana wurin kai ne za ka faɗa a kashe ya ce eh a kashe sai da hauni ya ɗaga zai sake sai ce dakata shikenan sai alƙali ya ce a tsaya sai ce na yafe masa shikenan sai asibiti bai ma inda yake ya ɗauka yana lahira ne ma ya yi sati bai farfado ba wallahi to daɗin musulunci kenan daɗin musulunci kenan idan dai har mutum ya ce shi ne mai jin zafin abun ya ce ya yafe shi kenan yanzu ita wannan akwai ta hanya da za a iya yafe mata babu in dai daga ‘yan uwan ne babu sai dai a hukumance to kuma ba hukuma aka yi wannan laifin ba idan ma hukuma an yi mata laifi laifin da aka yi wa waɗancan ya fi yawa sannan ga laifuka da yawa ana yi wa hukuma ana ta kashe mutane sai wannan ita ranta guda ɗaya inda a ce da tsarin musulunci ne wallahi za ta iya fita duk da cewa ta yi laifin so da musamman ma masabar hanabila suka ce suna la'akari da haƙƙin ƴaƴan. ba akwai 'ya'ya tsakaninsu ba wannan ɗan da yake tsakaninsu yanzu yaron zai tashi a matsayin maraya wanda bai dawa uba in aka kashe uwar kuma ya zama wanda bai dawa uba da uwa saboda maslahar wannan ɗan ma kaɗai musulunci sai ce a dubi maslaha musamman in ƙaramin yaro ne ba shi yasa mata ta zo ta yi zina ta zo da ciki annabi sai ya ce ba za a mata hukunci ba sai ta haifu bayan ta haifu yace sai ta yaye duk wannan ana la'akari da haƙƙin ƴaƴan? to ina maganar hakkin child right a wannan yaron yanzu zai koma hannunwa zai zama allah sarki zai tashi ba uwa ba uba sai dai a ba shi labari a ce uwarka ta kashe ubanka shi gwamnati kuma ta kashe uwarka to yanzu ya ga laifin wa ya ga laifin uwar ko ya ga laifin gwamnati shi ta a tsarin musulunci za a iya la'akari da haƙƙin wannan yaron shi kansa waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka saba da hukuncin musulunci a cikin wannan amma kamar yadda muka ce wannan ma wani ɗan mataki ne gaba kaɗan sama da a ce irin yadda ake a ƙasashen turawa wanda shi za ka kashe amma sai dai a je a kulle ka a kurkuku ana baka burodi da shayi kana sha kana tsalle-tsalle haka suke yi mutum zai kashe wani amma sai dai a ja kulle shi a kurkuku gwamnati tana ciyar da shi haka zai yi shekara 25 shekara 50 in yi tsawon kwana kullum kuma fito ya exercise ya buga kwallon kwando sannan a turo wani ya koya masa digiri a bashi certificate ba haka suke ba a fursuna kuma ya kashe wani